واصبح فؤاد ام موسى فارغا ان كادت لتبدي به لولا ان ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين sai zuciyar mahaifiyar annabi Musa ta waye gari babu komai a cikinta na lamurran duniya face lamarin annabi Musa ta kasa haƙuri har ma ta kusa ta bayyana cewa ɗanta ne saboda tsananin shakuwarta da shi ba don mun ɗaure mata zuciyarta ba mun kafe ta sannan mun saka mata haƙuri don ta zamo cikin muminai masu dogaro ga ubangijinsu masu haƙuri akan abin da ya ƙaddara